تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال عفريت من الجن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 ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1434 lissafin nasara yau goma sha tara ga watan bakwai shekara ta 2013 idan ba ku manta ba muna cikin suratun namli haka ne? na'am alarama sai allah madaukin sarki ya ce mai قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين kamin nan akwai wani labari da na karanta a cikin wata jarida labarin ya ba ni sha'awa kwarai da gaske wato kuma muna fata wato sauran jihohi su yi koyi jiya nake karantawa a wata jarida wato abinda zai karfafa muku gwiwa a kan program na tallafawa marayu da muke yi mai girma gwamnan jihar borno ya yi buɗe baki shan ruwa kenan ko da marayu guda hamsin wayanda dukansu marayu ne wanda rikici na borno ya zama sanadiyar mutuwar mahaifansu Ya sa aka samo masa marayu guda hamsin gwamna ya sha ruwa ya buɗe baki tare da su bayan wannan ya ce wayannan marayu guda hamsin ya ɗauki nauyin wato makarantarsu tun daga mataki na firamare har zuwa mataki na digiri da za su yi su wayannan marayu guda hamsin bayan wannan yasa aka tallafa musu da kayan abinci da suturu da kudade masu yawa wannan abu da ya yi abu ne mai kyau maraya taimaka mashi yana iya sa allah ya kawo albarka da zaman lafiya a wuri kuma gwamnatoci su rinka yin irin wannan su rinka shigowa cikin harkokin yadda za a tallafa wa marayu duk mai tallafawa maraya a matsayinsa na shi kadai to in Allah ya da zai gama lafiya kuma 'ya'yansa ba za su wulakanta ba ko da bayan rayuwarsa ƙaramar hukuma in tana tallafawa marayu sai kaga Allah ya saukar da albarka a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana da shi da mai lura da maraya tare za su zauna a gidan aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mai lura da maraya da tallafawa maraya ba ma wai magana zai shiga aljanna ba ne a aljanna ma za a aje shi ne a gra tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan gidan da ake da maraya ana kyautata masa allah ba zai daina saukar da albarka a gidan ba to haka duk jihar da ake tallafawa marayu ake lura da su ana musu gata Allah zai kaɗe bala'i daga wannan jiha Allah zai saukar da rahama da albarka daga a wannan jiha muna addu'a tallafi da ake yi wa marayu a cikin wannan jiha ta adamawa Allah ya sa ya zama sanadiyar dawwamar zaman lafiya a cikin wannan jiha Allah ya sa ya zama sanadiyar bulbulowa albarka da yawaita arziki a cikin wannan jiha ko kuma da kuke tallafa wa marayu Allah ya saka muku da alkhairi wancan gwamna na borno da ya yi wannan tallafi ga wayannan marayu da ɗaukar nauyinsu muna addu'a allah ya ba shi ikon ƙara faɗaɗawa saura kuma allah maɗaukin sarki ya ba su iko wato na ci gaba da irin nan ayyuka su kwamitin marayu da suka ƙara zuwa mana da program na ɗaukar nauyin marayu a makaranta muna addu'a wannan program da suka zo da shi allah ya ba da nasara Allah ya kai mu lokacin da duk marayan da ke Najeriya za mu iya ɗaukar nauyin iliminsa gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan nake kira ku ci gaba da tallafawa marayu ku ci gaba da ba da gudunmuwa ga wannan kwamiti na marayu mu ga abin da Allah zai ba mu daman yi daga nan zuwa ƙarshen wannan wata in Allah ya da wannan kira za mu ci gaba da yin shi a cikin wannan wata har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki zai nuna mana ƙarshen wannan wata Allah ta'ala ya sa mu dace ko kuma da kuke ta ba da tallafi domin ganin an inganta inna marayu Allah ya saka muku da alkhairi Allah maɗaukin sarki yana ba mu labarin abin da ke faruwa tsakanin Bilqis da Annabi Suleiman jiya mun ji Bilqis ta tattaro kabinet ɗinta ta kamo hanya ta baro Yaman zuwa ina zuwa Sham za ta zo wajen Annabi Suleiman alaihi salam mun ce annabi suleiman ya sa aljanu 'yan leƙen asiri akan hanya suna ba shi labarin bilkisu ta iso ina ko ta kawo daidai wani wuri to sai daidai lokacin da bilkisu ta kusa ta iso garin annabi suleiman sai annabi suleiman yake magana da tawagarsa sai yake ce da su ayyukum ya atini bi arshiha wane ne a cikinku zai ɗauko min gadon na bilkis wanda ake ba da labarin shi ake ba da tarihin shi waye a cikinku zai ɗauko wannan gado tun daga yaman ya kawo shi zuwa sham ƙabla an yi tuni musulmin ƙabla an yi tuni musulmin kamin wato bilkis da jama'ata su iso mun suna musulmai wato wani challenge ne annabi suleiman ya faɗa wa jama'arsa mutane da aljanu menene dalilin da ya sa annabi suleiman ya ce yana so a ɗauko wannan gado a kawo shi maluma sun yi magana da dama magana ta farko suka ce dama ya ce wa alhuda-huda sananzuru a sadaka ta amkunta min kadibi alhuda-huda ya ba da labarin bilkis labarin gashi yanzu an bincika an samu tabbas haka ne to a cikin labarin sai ya ce wa laha arshin azim tana da wani irin gado na sarauta mai girma to yanzu annabi suleiman yana so wannan bangare na magana alhuda-huda shi ma a bincika a tabbatar da ya yake shi ne dalilin da ya sa ya ce ayyukum ya atini bi arshiha Kabla an ya atuni Musulmi. ina fata an gada wannan magana ta biyu malamai suka ce daga cikin dalilin da ya sa ya ce a ɗauko al'arshin bilkis a kawo mashi saboda yana so ya jaraba kaifin kwakwalwarta in ta zo ya ga za ta iya gane gadon ko ba za ta iya gane gadon ba ya sa a ɗan yi partition ɗin shi a ɗan masa wasu canje-canje domin ya gwada ta ya gwada kaifin basirarta malamai suka ce wannan shine dalilin da ya sa ya ce a ɗauko wannan gado na bilkis a ɗauko shi a kawo mashi abu na uku malamai suka ce yana so ya furubin mata cewa shi annabin allah ne ya nuna mata mu'ujiza. don in ba mu'ujiza ba ba yadda za a yi gata ta zo dab da bakin gari kamin ta ƙara shigowa gari a ɗauko gado tun daga can saba a cikin ƙasar yaman a kawo shi har kudancin ƙasar sham zuwa fadarwa annabi suleiman alaihi salam wannan zai nuna mata cewa ba sarki mai mulki kaɗai take huɗa da shi ba annabin allah ne wannan mu'ujiza ce yake so ya nuna mata ina fata an gane wannan sannan me yasa bai jira sai ta iso kamin ya sa ɗauko gadon ba malamai suka ce saboda Allah ya sanar da shi cewa in ta zo za ta musulunta shi yasa shi ma ya ce kabla an ya tuni muslimin to idan ya bari har sai ta zo ta musulunta to bai da hurumi ya sa a ɗauko gadonta ba tare da izininta ba domin daga sannan ya karbi kalmar shahada da jininka da dukiyarka da mutuncinka ya samu kariya ya samu security babu dama ya sa a ɗauko sai idan ta amince amma yanzu bata riga ta karɓi kalmar shahada ba yana iya sa a ɗauko ko da ba da izininta ba wannan ne dalilin da ya sa annabi suleiman ya ainihin wato ke tambayar wato manya-manyan kabinet ɗinsa cewa waye a cikin ku zai ɗauko mana wannan gado na bilkis kamin su zo min wato suna musulmai to me faru a wannan lokaci alarama قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين النبي سليمان yana faɗin wannan magana ƙala ifiritun min aljinni sai wani ifiritu daga cikin aljanu sai magana wanda ake cewa ifirit a cikin aljannu shine masu tsaurin kai cikin aljanu. wato aljanun su karan kansu ba wai duka hankalinsu daidai ba ne a cikinsu akwai masu ɗan dama-dama akwai masu taurin kan tsiya to in an samu aljali wanda bai jin magana mai taurin kai ɗan bala'i ɗan ɗauki ba daɗi to shi ake co ifiritu to sai wani ifiritu daga cikin aljanu sai cewa annabi suleiman ana ati ka bihi ne zan zo maka da wannan gado na ita bilkis qabla an taquma min maqamika kamin a gama morning session a fada zama na safiya da ake yi a fada kamin a yi wannan zama na safiya wato zan ɗauko wannan gado a kawo maka shi to sai yake ce masa wa inni alaihi lalle ni a bisa kawo wannan gado in ɗauko shi in zo da shi laƙawiyun amin mai ƙarfi ne zan iya ɗauko wannan gado na wato bilkis in kawo shi zan iya kawo shi sannan amin ni amintacce ne ba zan taɓa komi a jikin gadon ba saboda gado ne mai tsada malamai sun ce an yi gadon ne da zinari da azurfa da lu'ulu'u da zabar jadi da shi aka hada aka yi wa gadon kwalliya wanda duk inda ka dan bantara a jikin gadon ka bantari dukiya mai yawa ya ce to ni amintacce ne ba zan taba ba yadda gadon nan yake haka zan ɗauko shi in kawo shi wa yake faɗin wannan magana wato wani ifiritu ne yake faɗin wannan magana a cikin fada annabi suleiman da yake fada annabi suleiman akwai mutane sannan akwai aljanu a ciki to daga nan me ya faru alarama qala alladhi indahu ilmun من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب wannan wanda a wajensa akwai ilimi wato na littafi sai ce ana atika bihi ne zan zo maka da shi kabla an yartar da ile ka ɗarfu kamin ganin ka ya dawo zuwa gare ka kamin ka kifta zan taho da wannan gado wane ne allazi hu ilmin min alkitab malamai sun yi maganganu da dama amma magana wacce tafi kowace rinjaye shine shi annabi suleiman alaihi salam lokacin da wato ifiritu ya barazana cewa zai iya kawo gadan kamin a tashi daga mai daga zaman safiya da ake yi a fada sai shi annabi suleiman domin shi ne wanda yake da ilimin littafin allah a daidai wannan lokaci saboda shi ne annabin allah a cikin al'ummar sannan mu'ujiza ce yake so ya nuna wa al'ummarsa dama akwai bambanci tsakanin mu'ujiza da karama ita mu'ujiza ana iya yin takara da ita ana iya cewa bari in nuna muku mu'ujiza ana iya yin attahaddi da ita amma ita karama ba a yin takara da ita idan mutum ya ce ku zo ku taru zan nuna muku karama to kada ku raba ɗaya biyu ɗan damfara ne ba karama zai nuna muku ba matsafi ne ita karama ba a cewa ku zo in nuna muku ita hasali ita karama yayin da take bayyana a wajen mai ita shi ma bai san za ta bayyana ba sai dai ga ta bayyana kamar hadisin sayyidina abubakar radiyallahu an yayi baki a gida aka kawo baki abinci baƙi suka ci abinci suka ci abinci abinci baya raguwa aka nuna wa sayyidina abubakar abin ya bashi mamaki ya ɗauki abincin aka kai shi wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam taron jama'a suka ci abincin har suka gaji suka ƙoshi abincin bai ragu ba sai karuwa yake yi kun ga wannan karama ce allah ya bayyanar gawa ga sayyidina abubakar radiyallahu an karama ce kamar yakin badar da aka yi mutum ɗari uku suka rinjaye mutum dubu karama ce allah ya nuna wa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ummu aiman sanda ta yi hijira daga makka zuwa madina cikin daji ga wahala kuma tana azumi lokacin shan ruwa ya yi ƙishin ruwa kamar zai halakar da ita ba ruwan da za ta sha kawai sai ta ji wata kwarya wani ƙoƙo wata guga tana taɓa kanta daga sama da ta daga kai sai ta ga guga ce aka zuro mata daga sararin samaniya ta kama wannan guga ta kwankwaɗi ruwa ta ƙoshi tun daga wannan ranar ummu aiman bata kara jin kishirwa ba har ta bar duniya wannan shi ma menene karama ce Allah madaukin sarki ya bayyanar wato a gare ta wato Allah ya bayyanar da karamomi ga bayin Allah da yawa sai dai ba su ne suke cewa bari in muku karama ba su ma sukan ga wato karamar Allah ya bayyanar da ita ne amma ita mu'ujiza annabawa Allah yake bayyanarwa shi yasa annabi zai iya cewa bari in nuna muku mu'jiza annabi suleiman ya yi musu attahaddi cikin kuwa zai iya ɗauko wannan gadon ya kawo efiritu daga aljanu ya ce zai iya ɗaukowa kamin a tashi daga zaman safi a fada sai annabi suleiman ya kalli shi ifiritu da ya magana ya ce ana ati ka bihi to ni kuma zan zo maka da wannan gado wato kamin kiptawa idanunka wato ka kalli nan kamin ka juyo da kanka gadan ya iso ya ce ifritu kalli nan ifritu na kalla aka ce waigo kamin ya waigo annabi suleiman ya yi addu'a ya roƙi allah maɗaukin sarki wannan gado daga can an kawo shi a gabansa a wannan lokaci ahu ra'ahu inda indahu yayin da annabi suleiman ya ga cikin ƙiftawar ido ga wannan gado a tabbaci a gabansa wato sai gane allah ya masa babban ni'ima ni'ima ta annabtaka ƙala sai ya ce haza min fadli rabbi wannan yana daga cikin falalar ubangiji na ya ga a ashkuru am akfur zan gode masa ko kuma zan butulce masa wato kufur a nan gurin kufranun ni'am wato bijire wa ni'imomi butulce wa ni'imomin Allah maɗaukakin sarki yace wannan falala ce daga wajen ubangiji na domin ya jarraba ni ya ga cewa zan gode masa ko kuma zan butulce masa duk wanda ya gode wa Allah maɗaukin sarki ya gode ne domin kansa wanda kuma ya butulce wa Allah maɗaukin sarki ya ce fa na rabbi ganiyun karim lalle ubangiji na mawadace ne in duk duniya kun butulce wa Allah ba za ku yi cutar da Allah da komai ba sannan kuma karim ubangiji na mai karamci ne kun ga wata mu'jiza ga annabi Suleiman cikin kiftawar ido an ɗauko gado tun daga ƙasar Yaman an kawo shi ƙasar Sham to me ya faru a wannan lokaci alarama قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أنا كاوان ننقروا النبي سليمان قال سيتي نكروا لها عرشها ku caccanja yanayin wannan gadon mulkin nata wato a caccanja masa fasali a caccanja masa tsari a yi fatishinin ɗinsa a sake haɗa shi da wata siga yadda zai zama an canja masa kala ya ce nanzur ya ce domin mu ga wannan mata idan ta zo a ta hatadi za ta iya shiriwa ta gane wannan gadon nata am ta kunu min alladhina la yahtadun ko kuma za ta zama cikin wayanda ba za su iya gane wannan gadon ba yanzu yana so ya jaraba intelligence nata ya ga yaya kaifin kwakwalwata da kaifin basira ta take a wajen gane abubuwa to me faru a wannan lokaci alarama فلما جاءت قيل أهكذا عرشك متى قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين يا عند بالقيس يسو قال سي النبي سليمان يسيد إيتا أهكذا عرشك haka gadon mulkinki yake sai aka nuna mata gadon a haka za arshuki haka gadon mulkinki yake malamai suka ce akwai dabara da ya mata a wajen tambayar ba cewa a haza arshuki wannan gadon mulkinki ba ne da ya ce wannan gadon mulkinki ne da za ta gane amma sai ce mata me a haka za arshuki irin wannan ne gadon mulkin ki haka al'arshinki take to da yake tana da basira shi is very brilliant ƙala sai ta ce ka huhu kai ka ce ma shi ne ba ta ce shi ne ba don ba tambayar ta kai aka ce shi ne ko ba shi ne ba ana tambayar ta haka garanta yake ko ba haka garanta yake ba malamai suka ce nan gurin ya ba da basirata ga alama ta gane gadon duk da canje-canjen da aka masa amma tun da a iya sanin ta babu yadda za a iya dauko garan daga can a kawo shi nan kuma a can ta baro shi to suna jin tsoro kar ta ce shi ne zama ta yi karya. ya zama ba shi ba ne irinsa ne shi yasa sai ta ce ka annahu hu ya ce wa utinal ilma min an ba mu ilimi tun kamin zuwan ita bilkis wa kunna Musulmin sannan mun kasance musulmai Allah muna maka godiya da ka samu cikin musulmai to ya kai a wannan lokaci alarama rama وصدها ma كانت ta'budu min dunillah hmm. إنها كانت من قوم كافرين الله يشي مثلا a تسامو أبايا وصدها ما كانت تعبد من دون الله da ta kasance tana bauta koma bayan Allah su suka tare ta suka hana ta gane Allah inna halalle ita kanatmin min qaumin ta kasance cikin mutane kafirai. da wannan ne malamai suka ce duk wanda ke bauta wani abu ba Allah ba ko ma wani suna ya kira kansa da shi to shi Allah kafiri ya kira shi saboda an ce inna hakanat min qaumin kafirin daga sanda kai da ka rike wani abun bauta ba Allah madaukakin sarki ba to shikenan an gama kalmar kafirci ta hau kanka wannan ne dalilin da yasa idan Allah madaukakin sarki ya baka damar gane tauhidi da rike tauhidi da gane girman Allah da bautawa Allah shi kadai ya maka babban ni'ima sai ka rike ka ci gaba da godewa Allah madaukakin sarki domin babban bala'in duniya ya kare a same ka kana hada wani da Allah madaukin sarki a cikin bauta kuma duk mai bauta wani Allah sai kaga akwai wauta a cikin harkar akwai dakikanci akwai rashin basira akwai rashin kan gado a ciki larabawa kamin zuwa musulunci babu abin da babu gunkinsa wani gunkin da itace aka sassaka wani gunkin ma da dabino aka yi a samu dabino irin na saudiya mai zaƙi din a hada a duddunkula a yi katuwar yar bebi a aje a zo ana mata sujada ga abin bauta akwai sanda aka yi yunwa yunwa ta yi tsanani wani ya ji yunwa ya shiga uku ya zagaya bai samu komai ba da Allah ya taimake shi ya kewaye ta kusa da ɗakin Ka'aba ya samu babu kowa ga gunki na dabino dabino mai zaki gingiringim an aje a cikin ɗakin Ka'aba da ya leƙa ya leƙa ya ga babu kowa a ciki sai ya kama hannun Allah ya karye ya tura cikin riga ya gida da gudu ya je ya cinye hannun ya sha ruwan sanyi aka zo aka samu an wa Allah hannu aka taho da gudu aka nemo dabino aka sake masa sabon hannu aka tsitsine wanda ya wa Allah hannu washe gari kuma ka zo da shi ana yi wa Allah sujada idan ya yi sujada sai dan dago rinka leƙawa kar Allah ya ce ga yanan shi ne kare mu amma wai duk da haka bai gane cewa me ba bai gane cewa Allah ya kamata a bauta amru ibn al-jamu gunki yake da shi yana da wani gunki da yake bautawa sunan gunkin Mana kullum ba zai bacci ba sai ya je wajen gunki ya mai bauta ya mai sujada sannan ya addu'a ya nemi gunki ya kare shi ya bashi tsaro kamin ya je ya kwanta ashe 'ya'yansa sun karbi kalmar shahada wajen annabi shi bai da labari to yaran suna so su yi masa wa'azi sai suka kyale shi sai ya zo ya gama yi wa gunkin bauta ya gama ya je ya kwanta su sai su zo sai su sace gunkin sai su je su samu wani juji sai su jefa gunkin a ciki da safe ya tashi ya zo wajen gunki zai su jira ya samu babu shi ya rinka bi gida gida kun ji labarin manaf a ce bai zo nan ba can sai ya ba shi labarin ga gunkinsa can allansa na bauta an tsince shi akan juji in ya je ga allah kan juji hankalinsa ya tashi ya fashe da kuka ya ɗauko allah ya rungume ya ta kuka ya ce ka yi tir ka yi allah wadai da waɗanda suka yi maka wannan aika aika ya je ya wanke shi ya shafa mai mai ya fesa masa turare ya sake aje shi sai ya gama bauta ya yi bacci da safe ya sake zuwa sai su sake ɗauke allah sai su je su sake samun wani juji su sake jefarwa a na uku sai rataya masa takobi ya ce yau kan duk wanda ya zo ga takobi na rataya maka kare kanka da ya je yana bacci da suka sace allah sai suka samu wata rijiya da ake jefar da mushe suka samu mushen alade suka hada da gungin suka daure suka jefa ciki yana zuwa sai ya samu allansa na bauta daure da mushe na alade ya yi shiru ya ce kai anya ko kai allan gaskiya ne daga ranar ya fara kokonto akan allantakan allansa wannan shi ya kawo ya dawo ya yi mai ya musulunta ya karbi kalmar shahada amr ibn jamu sai gashi ya musulunta musuluncinsa ya yi karfi karshe ya samu shahada a lokacin da aka je yakin uhudu bayan amr ibn jamu ya rasu da shekara arba'in aka yi wani mamakon ruwa a madina ruwan ya ci makabartar uhudu inda wayannan sahabbai da suka mutu a yakin uhudu suke mutanen madina suka je da gudu domin a ceci kaburburan sai aka samu ruwa ya tona kabarin amru ibn jamu da aka kalle shi sai aka ga kamar yanzu nan ya mutu shekara arba'in allah ya hana kasa ta ci namansa in ka kalli sa kamar murmushi yake da aka taɓa gawar sai aka ji dumi-dumi irin na gawa gawar ko hucewa ba ta yi shekara arba'in a sahabiyul jalil amru ibn jamu a makka kowane gida akwai gunkin da ake bautawa idan mai gidan zai yi tafiya sai ya samu dutse wannan dutse shine allansa sai ya sa a cikin jaka zai tafi da dutsen domin ya bauta wa dutsen a daji in ya je daji idan dare ya yi sai ya samu ƙasa ya tara ya yi mata ruwa ya shimfiɗa kyalle sai ya ɗora dutsin ya yi wa dutsen ɗawafi sannan ya zo rinka yi wa dutsen sujada in ya gama sannan ya duƙufa yana roƙo yana to dutse ka bani kariya dutse an ce dajin nan akwai kwankwamai dutse akwai aljanu a dajin nan dutse ka dutse dutse dutse dutse idan ya gama ya ɗauki kayan shi ya sa a cikin jaka ya ta tafiya in yana cikin tafiya sai ya ga wani dutsen da ya fi wannan kyau sai ya jefar da tsofan allah nasa sai ya ɗauki wannan sabon sai ya sa a jaka ku duba wani littafi ma za ka sir al'alam bi inhitan al musulmi na abul hasan nadawi ya kawo manganu na shehu malami imam kalbe na irin yadda mutanen jahiliya suke bautar gumaka akwai wanda yana tafiya cikin daji yunwa ta kwakwale shi yana so zai dafa abinci in za a dafa abinci sai a yi murhu murhu da duwatsu nawa ake sai ya samu duwatsu guda biyu yana nemi dutsi na uku ya rasa ya buga ya buga kuma ga yunwa ta sa shi gaba can sai ya tuno da allansa na dutsi a cikin jaka sai ya buɗe jaka ya ce ai da na manta sai ya ɗauko ya ce to allah ka yi hakuri. ka san dai da na samu wani dutsen ba zan saka ba matsala aka samu sai ya saka ya ɗora masa tukunya ya ci gaba da girki ya gama ya sha girki kuma ya sake wanke allan ya babba shi haƙuri ya kuma sake mayarwa cikin jaka kuma ya ci gaba da yi mai sujada ka faɗa mu wani irin rashin hankali ne ya wuce wannan wannan ita ce ɗabi'ar larabawa masu bautar gumaka a zamanin jahiliya to ita kuma bilkis ita rana take bautawa har yanzu akwai masu bautar rana akwai masu me bautar rana ko a nan kano ka je akwai masu bautar rana suna bauta mata yayin da za ta fito da lokacin da za ta faɗi in rana ta karkata za ta faɗi sai su fito su kura mata ido su ɗage kafa ɗaya su yi wani haka sai ka ce angulu <laughs> har sai lokacin da ranar za ta faɗi in ta zo za ta faɗi sai su yi mata su sujada shikenan an gama kuma sai gobe da safe idan rana za ta fito to ita bilkis tana cikin masu bautar rana ne shi yasa qur'ani yace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin سي الله يتي مي غبال رما قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها نعم قال إنه صرح ممرد من قوارير متى على رما قالت رب ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين a lokacin sai aka ce da bilkis to shiga gidan sarauta za ta shiga gidan sarauta fadar annabi suleiman to a lokacin ne ta ga wani technology da bata taba ganin sa ba a rayuwarta yayin da ta zo za ta shiga cikin gidan sarautar falan ma ra'atu yayin da ta ga hanyar da za ta bi inda za ta tsallaka ta shiga gidan sarautar hasibat hulujjatan sai ta ɗauka wani kududdufi ne sai ta ɗauka me wani kududdufi ne sai ta ɗauka ruwa ne a wurin idan mutum zai shiga ruwa ya zai sai ya daɗa kafar wando wa kashe fad an ha sai ta yaye ƙwabrinta ta ja zanin ta sama domin kada ta shiga cikin ruwa zanin ta ya jiga a wannan lokaci me aka ce da ita qala innahu sarhun mumarradun min qawarir sai aka ce da ita ke ki sake zanin ki ai wannan da kike gani kadar ko ne gada ce amma gadar an yi ta ne da gilas mara kauri wani gilas mai garau-garau mai felen-felen bai da kauri shine wanda aka yi gada da shi ƙasar ruwa ne ga kifaye da su kada da su dorina suna yawo saboda yadda gilas ɗin yake garai-garai ba za ma ka ɗauka akwai glass a sama ba za ka ɗauka kawai ruwan ne zalla za ka tsumbula a ciki aka ce tattaka ta sama akwai kadarko na glass ɗaram ɗaram za ki tsallaka ba nitsewa za ki a cikin ruwa ba nan take sai ga bilkis kan glass tana takawa ƙasa kuma menene ƙasa ruwa ne ga ruwa tana gani amma akan glass take kai ta ga wani technology da ba taɓa ganin irin wannan technology din ba ƙalat buɗe bakin da sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah haƙiƙa ne na zalunci kaina zaman da ne a cikin kafirci a baya ta ce ya Allah wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alami ta ce na musulunta tare da annabi suleiman na miƙa wuya tare da annabi suleiman ga Allah ubangijin talikai kenan bilkis ta zama mai a wannan lokaci kenan shi kansa annabi suleiman menene daga nan ne malamai suka ce musulunci shine addinin annabawa gaba ɗayansu duk wani annabi da Allah maɗaukin sarki ya turo to wannan annabi da musulunci ya bauta wa Allah maɗaukin sarki manzo da aka fara turowa a duniya wato shine annabi nuhu annabi nuhu ma ƙur'ani ya ce musulmi ne ya ce watulu alaihim naba'a nuhin iz qala نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم نعم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون annabi ibrahim ma musulmi ne ma kana ibrahimu yahudiyan ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin wa yace masa musulunta iz qala lahu rabbuhu aslim qala lahu rabbuhu أسلم أه. قال أسلمت لرب العالمين ده شيء النبي سليمان ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أه. وأرنا مناسكنا وتب علينا أه. إنك أنت التواب الرحيم النبي يعقوب لجماعة جدنسا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أه. إذ قال لبنيه ما تعبد يعبدون من بعدي قالوا نعم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون كان رمى النبي موسى ومسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي لود ما مسلمين على رما فما وجدنا فيها غير النبي عيسى ما مسلمين على رفا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم <laughs> وإذ أوحيت إلى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون التكبير التكبير التكبير wannan ya nuna annabawan Allah gaba ɗaya su menene annabawan Allah madaukin sarki gaba ɗayan su musulmai ne kai aljani ma ba zai shiga aljanna ba sai ya zama musulmi wa anna minnal muslimuna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun فمن أسلم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسدون وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا كأنا لما باسوك ريبا ملائكو ما مسلمين أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا <laughs> طوعا وكرها وإليه يرجعون duk mai son gamawa da duniya lafiya dole zama musulmi ya ayyuhal ladzina ta taqullaha ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi haqqa ta taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ka karbi rayuwar mu shi yasa bilkis ta ce wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba larama ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون mun ce wannan sura ta zo da ƙarin kisoshi da annabawa sannan akwai annabawa da aka ba da kisarsu amma sura ta ƙara me ta ƙara faɗaɗa bayani idan muka lura surar da ta gabata ta ba da kissa annabi musa wannan surar ma sai ta ƙara faɗaɗa kisar surar da ta gabata ba ta yi magana akan kisar annabi dawud da annabi suleiman ba amma ita wannan surar ta ba da labarin annabi dawud da wa da annabi suleiman to surar da ta gabata suratul shu'ara ta ba da labarin annabi saleh to ita ma wannan surar ta ƙara ba da labarin annabi saleh amma wasu muhimman darussa da ke cikin labarin wa'anda ba ambata a cikin waccan surar ba allah ta'ala ya samu dace sai allah madaukin sarki ce wa laqad arsalna haƙiƙa mun aika ila samuda zuwa ga samudawa me muka aika musu mun aika musu akhahum saliha dan uwansu annabi saleh annabi saleh an tura shi zuwa gawa. zuwa ga ainihin wato samudawa da aka tura annabi salih zuwa ga samudawa mai annabi salih ya ce da su abin da ya ce da su shine ani ibudullah ku bauta wa allah maɗaukin sarki ku kaɗaita allah da bauta mun ce annabawan allah gaba ɗayansu ginshikin saƙon da suka zo da shi shine mai kaɗaita allah maɗaukin sarki a cikin bauta tauhidi shine ginshikin saƙon da annabawa suka zo da shi wannan ne dalilin da ya sa al'umma in tana so ta zauna lafiya to dole ta tsaya ta koyi aƙida dole ta koyi tauhidi duk yadda kuke ganin kun gane addini idan dai ba kwa koyan aƙida ba kwa koyan tauhidi daga malumar sunna to idan aka ci gaba da tafiya wata rana an gudu sai ta koma gidanta na tsamiya saboda shirka tana da matsala in ta ɗauro baƙin zane kuka gane ta sai ta koma ta ɗauro ja idan aka haska aka nuna muku ita kuka gane ita ce sai ta koma sai ta ɗauro bulu duk yadda ka yi sai ta canja kamar da za ta ɗauki kabarka ta jefa ka cikin bala'i bibiya ta malaman sunna da kusanta su da sauraron su na ilimi shine kadai abin da yake tsallaka da dan adam daga fadawa cikin shirka Allah ka raba mu da fadawa cikin shirka Allah ya ce to amma abun mamaki da annabi salihu ya zo ya fara yi wa mutanen sannan wa'azi fa izahum fariqani yaktasimun sai ga al'umar annabi salihu ta kasu kashi biyu yaya aka yi ta kasu kashi biyu wato kashi ɗaya suka zama musulmai kashi ɗaya kuma fa suka zama kafirai sai ga su yaktasimuna suna jayayya da juna wannan ya nuna tsakanin gaskiya da ƙarya fada ake tun farkon duniya kuma babu randa da tsakanin ƙarya da gaskiya za a shirya har ƙiyama ta tsaya tsakanin tauhidi da shirka rigima ne tsakanin sunna da bid'a rigima ne tsakanin musulunci da kafirci rigima ne babu randa da za a daina kun ga annabi suleiman yana zuwa yana yi wa al'ummarsa wa'azi qur'ani yace fa izahum fariqani yaktasimuna sai ga sun zama annabi sale sai ga sun zama wato bangarori guda biyu suna jayayya da juna Allah ya gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama qala ya qaumi lima tasta'jiluna qabla al hasana laula tastaghfiruna Allah la'allakum al'ada ce ta kafiri kullun cika baki idan Allah ya isa ya markaza idan bai yi imani da shi ba wannan ya sa mutanen annabi saleh nan take sai suka rinka cika baki suna cewa ka fada wa Allah naka ya kawo mana azabarsa a lokacin da suka fada masa wannan magana kala sai annabi salihu ya ce ya kaumi ya ku mutane na lima tastajiluna bi sayyi'ati qabla alhasana me yasa kuke gaugawar neman mummunan abu kamin kyakkyawa ya kuke kokarin nemo jangolo azaba ta Allah madaukin sarki a madadin tuba ai abin da ya kamata ku yi shine ku tuba ku koma zuwa ga Allah malamai suka ce lima bisayyati bis as sayyi'a a cikin wannan aya shine al'azab wato kuna masu gaggawan nemo azaba jangolo azaba da kanku akan ta fado muku maimakon alhasana menene alhasana alhasana a cikin ayar shine tuba me ya hana maimakon ku nemi azaba ku tuba mana ku koma zuwa ga Allah madaukin sarki sai ce da su laula tastaghfiruna Allah me ya hana ku nemi gafarar Allah madaukin sarki la'allakum turhamun ko za ku samu jin kai daga wajen Allah madaukin sarki malamai suka ce wannan yana nuna yalwa ta rahama ta Allah madaukakin sarki a daidai lokacin da mutane ke cewa Allah ya kawo azaba shi kuma Allah madaukin sarki ta harshen annabinsa a daidai wannan lokacin shi kuma yana kiransu zuwa ga me yana kiransu zuwa ga tuba yana kiransu zuwa ga rahama ga samun gafara da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi ƙaunar bawansa fiye da yadda uwa take ƙaunar ɗanta ai ga ƙaunar uwa ga ɗa ma bata kai ga irin wannan ƙaunar ba lokacin da yake cewa in ba tsoro ba a kawo azabar shi kuma daidai wannan lokacin Allah yake cewa mai hana shi tuba a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an je an yi yaƙi an kamo bayi da kuyangi akwai wata kuyanga wacce aka kamo kuyanga tana da jariri jaririn shi ma an rike shi a matsayin fursuna yana hannun wani sahabi ita kuma wannan kuyangar tana hannun wani sahabi a daure da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da take ciki sai tausayi ya kama shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin tausayi sai ya ce a kwance wannan kuyanga nan take aka kwance ta ana kwance ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dawo a miƙo mata ɗanta ana mika mata ɗan ta rungume ɗan ta ƙaƙube shi a ƙirji tana ba shi mama yana sha hallin sha ido take yi saboda daɗi ta ma manta da cewa fa ita baiwa ce saboda ga ɗanta an dawo mata da shi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli wannan san ɗin sai ya ga akwai abin da zai yi wa jama'a wa'azi da shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya samu dama ta yin wa'azi sai ya yi wa'azi duk abin da ya faru wanda a ciki akwai wani darasi da ya kamata ya koya wa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya wa al'umma sai manzan Allah ya kalli sahabbai ya ce yanzu kuna ganin wannan kuyanga za ta iya ɗaukan wannan jariri nata ta jefa cikin wuta sahabbai suka ce ya rasulallah yaya za a yi wannan kuyanga ta ɗauki jaririn ta ta jefa cikin wuta ai ba zai yiwu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda me ba zai ta jefa jaririn a cikin wuta ba suka ce ya rasulallah saboda tsananin san shi da take gaida take kaunar shi tana baiwa amma ta rungume shi har ta manta da ita baiwa ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi son da Allah yake yi wa bayinsa ya fi son da wannan kuyanga take yi waɗannan nata shi yasa in kaga Allah ya ce akai ka wuta ka dakuna da yawa ka jagwalgwala abin yadda ba zai gyaru ba idan akwai yadda zai gyaru Allah ba zai barka ka tafi wutar jahannama ba saboda tsabar tausayi da rahama tawa ta Allah madaukin sarki shi yasa Allah madaukin sarki a hadisi kudusi yake cewa ya kai dan adam da zaka zo mun da zudubin da ya kai cikin duniya amma baka taba yi mun shirka ba to ni kuma zan zo maka da gafara wacce ta kai cikin duniya gafara cikin duniya ta samu zunubi cikin duniya sai ta ruguza shi gaba ɗaya a samu neutralization action wannan yake nuna maka fadi na gafara da rahama tawa ta Allah madaukin sarki a ce za ka iya zuwa da zunubi cikin duniya Allah yana iya zuwa maka da gafara cikin duniya matukar ya tabbata baka zo wa Allah madaukin sarki da shirka ba wannan yake nuna maka tsananin kauna da tsananin tausayi da soyayya wacce take tsakanin Allah madaukin sarki da bayin shi wannan ne yasa cikin sunayen Allah ya zama na sunaye ne da dama wato masu daɗi a cikin sunan shi akwai ar mai rahama wannan zai ji yadda kai siffa ta ubangiji akwai ar mai jin kai akwai al-ghafur mai gafarta zunubi akwai al-wadud mai tsananin soyayya ga bayinsa in aka ce al-wadud soyayya mai zurfi soyayya da tafi karfin soyayya da ke tsakanin wato ainihin uwa da ɗanta irin wannan soyayya ita ce wacce Allah maɗaukin sarki wato yake ainihin wato yi wa bayinsa ya Allah ka sa muna cikin masu samun irin wannan ƙauna da soyayya taka sai Allah ya ce laula na laha me ya hana ku nemi gafarar Allah maɗaukin sarki maimakon ku ce Allah ya kawo bala'in a madadin haka ku nemi gafarar Allah maɗaukin sarki mana la'allakum turhamun ko Allah maɗaukin sarki zai ji kanku zai ji tausayinku saboda haka ya ku bayan Allah ku riƙe istighfari ku yawaita neman gafarar Allah istighfari yana da romo da yawa istighfari yana da fa'ida da yawa istighfari yana da lada da yawa istighfari yana sa Allah ya kankar zunuban bayi istighfari na sa Allah ya janye wa jama'a bala'i duk yadda bala'i yayi bala'i wannan bala'in da muke ciki in muka lizirci istighfari muna yawan neman gafara wajen Allah muna sa ra Allah madaukin sarkin ya karbi wannan gafara Allah ya musanya wannan bala'in da muke ciki ya kawo mana rahama ku yawaita istighfari shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana yana yin istighfari sama da sau saba'in a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana yana yin istighfari sau ɗari a matsayinsa na wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar da wannan ne malamai suka ce a zikirinka na safe a kowace rana aƙalla ka tabbatar da cewa ka yi istighfari ka nemi gafarar Allah maɗaukin sarki aƙalla sau ɗari a kowace rana istighfari na kawo wadata istighfari na yaya talauci istighfari na kawo ruwan sama istighfari yana ba da haihuwa istighfari na raba bawa da talauci istighfari na janya bala'i istighfari na kawo rahama istighfari na sa amfanin gona ya kyau istighfari na sa koramai su yi albarka istighfari na sa daji su yi albarka shi yasa annabi nuhu da ya zo magana da jama'arsa sai ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara astaghfiru rabbakum innahu إنه كان غفارا مي الله زي وما سوي سيغفاري يرسل السماء عليكم مدرارا مي الله زي كان مسلشي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم الله أكبر ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يا كوباي الله كوريك استغفاري شيني زي كاو ورور مسألولين كدنيا دلاهرة الله كغافر تامانا annabi nuhu ya ce wa mutanensa istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu na gafara lallai shi Allah maɗaukin sarki mai yawan gafara ne idan kuna istighfari yursilis sama alaikum midirara Allah zai sake sama ta zubo muku da ruwa mai yawa kuma ruwa mai albarka ba ruwa mai rusa gidan da ba ashe idan an samu fari an rasa ruwan sama me ya kamata yi Allah ya kawo ruwan sama ai ta istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai yursilis sama alaikum midirara wa yumdidukum bi amwalin Allah zai kara muku dukiya duk jama'a da ke son tattalin arzikin su ya kyau su lizirci istighfari in talauci ya matsa ma lamba da ke istighfari in duniya ta ma daurin has daurin alawan lemu daurin tontom ta kulle ka sama ta kulle ka kasa rungumi istighfari kai ta yi ka'in da na'in sai ya ji alallahu laka makrajan Allah sai ya sama maka fita a wannan lokaci shine yursilu sama alaikum midirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina zai baku yaya idan kuna istighfari Allah zai baku yaya ‘ya'ya masu albarka wanda za su amfane ku su amfani musulunci shine wa banina wa ya ji allakum jannatin Allah zai sanya lambunan ku da gonakin ku su yi albarka in ji Allah wa ya ji allakum anhara Allah zai sa koramai da rafuka da tafkuna na ku su yi albarka in ji Allah maɗaukin sarki a waccan ayar Allah ya ce ku yi istighfari ku nemi gafarar Allah maɗaukin sarki in kun yi wannan yursilis sama'a alaikum midirara Allah zai sake sama ta rinka kwararo ruwa a kanku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku ya ƙara muku ƙarfin addini kan ƙarfinku na da ya kara muku ƙarfin siyasa kan ƙarfinku na da ya ƙara muku ƙarfin tattalin arziki kan ƙarfinku na da ya kara muku ƙarfin ilimi kan ƙarfinku na da ya kara muku ƙarfin yawa kan ƙarfinku na da ya ƙara muku karfin wadata kan ƙarfinku na da duk wanda ya kara da ku sai kun ganshi a ƙasa ba zai samu nasara a ku ba shine wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum duk neman agaji da muke a wajen Allah maɗaukin sarki mu koma zuwa ga Allah mu ta neman gafaran Allah mu ta istighfari ya Allah laifin da muka yi maka ka jarraba al'ummar musulman Najeriya cikin halin da suke ciki ya Allah mun tuba ka gafarta mana ka yaye mata mu rike wannan mu ta yi mu gani Allah madaukin sarki zai karbi addu'ar mu ba zan manta ba ga shugaba Abdullahi Balalau aikin hajjin da aka yi wanda ya gabata ba taɓa samun aikin hajjin da alhazan najeriya suka koma ga allah kamar wannan aikin hajjin ba mun zagaya tanti tanti na jihohi duk inda ka je alhazai kuka ake ana karanta qur'ani ana ya Allah ka kawo musulman Najeriya agaji a arafa duk inda ka zagaya kuka ake alhazai ana karanta qur'ani ana istighfari ana kankan da kai ga Allah ana lallashin ubangiji ya Allah ka kawo agaji kun san wani abun mamaki nan take Allah ya nuna mana shine Allah mun baro arafa muna isowa muzdalifa a cikin wannan dare da muka baro arafa kamin mu ankara sai labari da dumi-dumi mai karfafa gwiwa Allah ya karba ko bai karba ba muka ce ɗaya ba ƙara darewa ba muka ce nawa in Allah ya da saura na uku